yammacin asabar hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 31 ga watan mari shekara miladiya ta 2018 wannan shi ne kasar na 170 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندى أحسن للسنة ابن قيم الجولية شيخ الإسلام رحمه الله وندى لساتي لنقومي دروانك دنجني دا تفرش مائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا الآدنسة دا تبيئة da yadda yake hulɗarsa da jama'a a cikin rayuwa da addini malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a ƙasar makka inda ya ji aikin hajji Allah ya saka masa alkhairi Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya yana karantar da mu a babuka na azka waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko ya karantar a yi su a wurare mabambanta za mu tashi inda yake faslun fi ma yaquluhu man ra'a fi manamihi ma wannan fasli zai tattauna mana game da abin da mutum zai faɗa idan ya mafarki ya ga abin da yake kyama a cikin mafarki din wato kamar yana nuni zuwa ga ɗaya daga cikin nau'o'i uku na mafarki waɗanda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da sauran malamai cewa akwai mafarki da yake kasancewa bushara ce daga Allah akwai kuma wanda yake tahzin min ash-shaytan shaɗan ne yake so ya ba mutum haushi ya tashi cikin bakin ciki sannan akwai kuma hadithin nafs za mu zo mutum maganganu a kansu a gaba insha Allah to kamar wanda za ka ga abin da zai kyamuce kaɗan yana iya faruwa a matsayin tahzin ɗin, ko a matsayin wato hadithin nafs nan kamar yana ishara zuwa ga tahzin wanda shine aka samu nasoshi sun yi batu akan idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan yanayi zai yi addu'o'i na neman tsari da neman Allah ya tsare shi daga abin da yake yayin da ita kuma bushra min Allah kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa wannan wata hala ce sharifa wadda Allah subhanahu wataala yake wa wasu daga cikin mu'minai karanta littafin ainihin al-Furqan na Ibn Taymiyyah za mu ga mutum insha Allah maganganu a kan wasu matsalolin da suke da alaƙa da haka malam yace sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ar-ru'ya salihah min ash-shaytan ha الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان يتي الرؤيا مفركي من كو الصالحة نجري من الله دقى الله وانا لفظا الرؤيا هكا عشي كرم تأشي بالقصد هكا كرم تأشي بالإتمان التاء إذا ما قنينا إليكنا الرؤية قنينا إلي الرؤيا شيني قني أمفركي يتي من الله دقى الله سبحانه وتعالى والحلم ده ضمه كده الحلم shine wannan tahzir من الشيطان daga shaytan idan kuma karanta lafazin al-hulm zuwa al-hilm da kasara shine al-ana dauriya da hakuri da juriya to anan yazo ne al-hulm wato mummunan mafarki min ash-shaytan daga shaytan faman ra'a ru'ya yakrahu minha shay'an wanda duk ya ga wani mafarki ya zama ya kyamatu wani abu a cikin mafarkin abinda ya gani ya firgita shi ko ya ba shi tsoro falyanfus an ya sa'ihi salasa sai ya tofa miyau ne tofi daga bakinsa ta hagunsa sau uku wani ya ta'awar billahi na shaitan kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga shaitan fa ha la tadur idan yayi haka wannan mafarki ba zai cutar da shi ba wala yukhbir biha ahadan kuma kai ya baiwa wani labarin abin da ya gani wa in ra'a ru'ya hasanatan idan ku ya ga mafarki mai kyau falyastabshir falyastabshir to yayi ya albishirantu ma'ana ya sa ran alkhair yayi tafa'uli da cewa alheri ya gani wala yukhbir biha illa man yuhibbu kar ya baiwa kowa labari sai mutumin da yake kauna wancan kada a ba kowa labari anan kuma zai iya baiwa mutumin da yake kauna labari sannan ya zo a wasu riwayoyi kada ya ba da labarin sai ga wanda yake kauna ko kuma ga wanda zai masa nasiha ko ga wanda ya san ilimin fassarar mafarki kar ya faɗa ga kowa ko da mutum makusanci ne idan ba ka da garanti a kan ƙaunarsa ba za ka ba shi labarin mafarkin da kai ba kamar da ya faru da yusuf alaihi salam da mahaifinsa yake ce mashi ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ya kai dana karka ba da labarin mafarkin ka ga ƴan uwanka kaga dai ƴan uwa sune aqrabun nas ila al-insan sune usbar amma duk da haka baban ya hane shi daga ya ba su labari kuma da je ya saba wannan umarnin a bisa yarinta sai abubuwa da dama suka biyu baya wanda kusan duk kisar ta yusufa ta gini ne akan wannan baya da labarin da alaihi salatu wassalam wannan hadisi a Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih ɗinsa haka Limamin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin ainihin Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu wa amara man ra'a ma yakrahuhu an yatahawwala an dhanbihi alladhi kana alayhi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci mutumin da ya ga abin da baya so a cikin mafarki cewa ya juya wajen kwanciyarsa in yana kwance ne a wannan bangare na shimfiɗarsa sai juya zuwa wancan bangare yana kwance a wannan kafada sai juya zuwa wancan kafada ya canza inda yake kwance wa amarahu an yi salli sannan ya ce kuma mutum ya tashi ya salla ya tashi ya salla akwai lafazin da ya zo cewa falisalli raka'atai to wannan raka'atai din malamai sun ce sha biyu ne kamar yadda shekul albani ya faɗa a cikin littafin sahiha da wasu malamai kafin shi da haka sallar ba a iyakance ba za ka yi abin da ya samu gwargwadon abin da ya halarta a cikin sallar da wannan riwaya ita ma al'imamu muslim ne ya fitar da ita daga hadisin sahabi jabir dan abdullah haka kuma da wata riwaya daban har ila yau daga sahabi abu hurairata radiyallahu anhu wa an jabir ibn abdullah fa marahu bi khamsati ashiya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya umarci mutumin da ya mafarki ne ya aikata abu guda biyar na farko ya ce an yamfusa an ya tsari ya yi tofi a hagu da shi wa an ya billahi na shaitan ya nemi Allah ya tsare shi daga shaitan wa Allah yukhbira biha ahadan kuma kar ya baiwa kowa labari wannan shine na uku kenan ko wa an yatahawwala an jambihi alladhi kana alayhi abu na hudu ya canza makwancinsa daga inda yake abu na gaba wa an ya kuma yusalli na biyar kenan sannan ya tashi ya sallah wa mata fa'ala zalika duk sanda ya aikata haka lam tadurruhu ar-ru'yal makruha wannan mummunan mafarki ba zai fita da shi ba bal hadha yadfa'u sharraha wannan abubuwa da yayi za su tunfuɗe mushi sharri wa qala sannan a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ruqya ala fa'irin ar-ruqya ala rijli fa'ir Malam tu'abba shi mafarki yana rataye ne da ƙafar tsuntsu matuƙar ba a fassara shi ba fa ubirat idan aka fassara waƙa sai ta faru wala yaqussuha illa ala wadin aw bi kada mutum ya ba da labarin mafarkin sai illa ala wadin sai akan wanda yake makaunaki auzi ra'ayi ko mai zurfin tunani mai hankali wanda ko da abun mummuna ne zai lallaba shi ya gaya mashi magana da za ta kwantar mai da rai ko ta kwantar mai da zuciya wani hadisi malamai sun kai sun kawo akan mas'ala game da shi wasu suna ganin akwai in kifa'i a cikin sa wasu sun yi maganganu kan wasu mutane da cikin isnadin irin su waqi'i bin adas wanda yana daga cikin mutanen da Ibn shibbana ne kawai ya wasaka shi al-imam tirmidhi yana daga cikin malaman da suka hassana wannan riwaya bayan da ya fitar da ita al-imam abu dawud ma ya fitar da ita haka Ibn maja haka wasu daga cikin malamai kamar al-imam abu dawud at-tayalisi الشيخ الألباني الشيخ الصحيحة مجلد نتايا لمبا حديثي نتاري دا أشر شمايا إنجل رواية كما شاهد أقول شواهد أرايوة بسكي كرففا معنا حديث kaga kaman ka dauki kissa annabi Yusufa da fassarar da yayin waɗannan sahibai su jin bayan da ya fassara musu sai suna neman su janye sai a ai ba su mafarkin amma a amal akharu fa yuslabu sa kullu tsayrun min ra's sai yace qudiyal amru alladhi fihi tastafiya an farga an gama babu wani magana canzawa da ba ku riga kun faɗa ba to yana iya kifaru. amma inda aka fassara kuma fassarar ta dace da abin da yake daidai to zai faru yana da ke mutane su san wannan don su ba a hankali da jarabar san fassara mafarki da mutane suka jarabta da shi a wa kana عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤيا قال اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فلعدونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببن صحابي حليفة منزان الله صلى الله عليه وسلم الذي ya daga cikin manyan masana fassara mafarki za mu zo mu ji magana akan haka insha ya kasance idan aka ba shi labarin mafarki kafin ya fassara kan ce Allahumma in kana khairan ya Allah idan wannan abin da ke cikin mafarki na alkhairi ne falala Allah ka sa mu sami shi wa in kana sharran fali aduwina idan kuma sharri ne ya Allah ka kai shi ga abokan gaban mu kafirai al-imamu sa'id ibn mansur shi da wannan asari a cikin sunan ɗinsa daga sahabi Umar dan Khattab haka al-Imam al-Baihaqi a cikin shu'abil iman sai dai isnadin shi akwai inqifa'i saboda mutumin da ya bada labari daga Umar dan Khattab ne suna Ubaidullah ibn Ubayd al-Kula'i wannan malaman hadisi sun ce bai riski Umar bai riski Umar wallahu a'lam wa yuzkaru 'an an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man 'uridat alayhi ru'ya falyaqul liman 'arada alaihi khayr wanda duk aka gabatar mishi da wani mafarki to ya faɗa ma wanda ya gabatar mushi da mafarkin alheri ya faɗa mushi alheri kai ya faɗi komai sai alheri wannan ma riwaya tana da matsala tabbatar ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana da shawahid wanda zamu zo mu ji maganganu a kan su gashi da yace wa yukaru an annahu kana yaqulu lirra'i qabla an yu'abbiraha an yu'abbiraha yakan ce ma mai mafarki kafin ya fassara mushi, khairan ra'aita thumma ya'buruha sai kuma ya fassara mushi sai ce mushi alheri ka gani alimamul bai haƙi ya fita da wannan riwaya a cikin sunan ɗinsa da kuma a cikin littafin jala'ilin nubuwa na shi haƙi rayu haka alimamul busairi a cikin misbahu zujaja ya ce rijaluhu thiqat baya ga al-imamu al-baihaqi ahmad ibn hanbal ash rahimahullah ya fita da shi a cikin kitabul musnad haka abu nu'aym shi ma a cikin nashi dalailin nubuwa din haka albayhaqi kamar da muka ambata shi ma dalailin nubuwa shekul albani ya tafi zuwa ga raunata wannan riwaya wadda mun yi magana ku kwanakin baya ina jin ko ba anan bane akan wannan riwaya ita ce riwaya hadisin wannan mata ummul fadl uwar abdullahi al abbas wacce ta yi mafarki ta dogon manzala tsaye ta zama a firgice ta ce ya manzala tsaye ta lama na yi mafarkin na ga wani tsokan nama daga jikin fatima ya fado akan cinya sai ce mata khairan ra'aiti alheri kika gani kika fa fara fasara ya gaya mata haka yake ce mata talidu fatimatu waladan yakunu fi hijrik fatima ta ta haifi wani yaro ya taso a ga hannun hannunki shine husaini kamar da ya tabbata a tarihanci to uh, isnadin yana da wasu matsaloli amma akwai shawahid da suke nuna tabbas akan haka da haka wasu malaman suka kalli zahirin isnadin sai suka rawanta wasu malaman kuma suka ƙara ƙarfin riwayar da wasu abubuwa da ke kewaye da ita na ƙara'i wallahu ta'ala wa zakara abdur razzaq amma amrin an ayyuba an ibn sirina qala kana abu bakr as-siddiq idha arada an ya'bura ruya qala in sadaqat ru'yaka yakun kaza wa kaza sirina bakr as-siddiq ya kasance kamar da abdur razzaq sanani ya ambata a cikin musannaf ɗinsa za mu zo mu ji insha Allah yana cewa sayyidina Abubakar ya kasance idan zai na farki sai ce idan gaskiya ka faɗa to ka ne idan gaskiya ka faɗi to ka ne Aisha ta taɓa ce na yi mafarkin na ga farin wata ya faɗo a cikin ɗaki na sai ya cikin ƙasa kuma ƙasa ta tsage ya faɗa. ta ce ina yin wannan farkin akai akai sai ce mata tun tana tun kafin ce aure sai ce mata idan gaskiya ne suka faɗa to za a rufe wani mutum mai daraja a ɗaki kabarin shi shi ne manzo Allah ke kuma da zai kawo sallallahu alaihi wasallam wani yace wani ya kai kawo mashi labari cewa ina ina mafarkin jini na zuba daga kan azzakari ina jini na zuba kaman kan fitsarin jini sai ce in gaskiya ka faɗa kana saduwa da matarka ne cikin haila haka ne yake ta ga tsoron Allah ka gida yana nan bisa a cikin tafin musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ibn abi shayba da wasu wurare mutum wadana to da haka yana daga cikin kamar a ce ladabin mai fassara mafarki kenan ya dinga alakanta abin da in gaskiya ne in kaza ne in kaza ne saboda ta yi mai bada labarin ko ya kuskure ko ya mantuwa ko kuma ya kirkiri ƙarya ya fada to wannan kuma yana da haɗari ƙwarai don akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam bukhari da Abu Dawud suka fitar wanda ya kirkiri ƙarya a cikin mafarki ya ba da labarin ta rana alkiyama za a tirsa sa mushi sai ya kulla shinkafa kwaya sai ya kulla su kamar yadda ake kulla igiya kaga ko ba zai iya ba mafarin ya shiga cikin ukuba kenan Allah ya tsare to wannan mas'ala ta mafarki da fassara shi tana da faɗi kwarai a cikin addinin musulunci kuma tana daga cikin matsalolin da su da dama mutane suna yawan yin tambayoyi akai suna neman ƙarin bayani akwai rudani da yawa sama a wannan zamani da mutane suka jarabtu kamar da nake ambata a ɗazu suka jarabtu da sun sai an fassara musu wani na san galibin mu ƴan uwa suna da irin wannan experience ta jirba a kan da dama mata da dattawa da yara da manya da kowa suna yawan tambayan duk wanda suka gan shi da alamar malanta ko da alamar ustazanci ko da tunanin ya san wani abu addini gabar da malam mafarkin kaza me yake ne to akwai buƙatar mutane su san ƙa'idodi tukunna na mafarki din da kuma waɗanne irin mafarkayya ne ake fassarawa ba kowane mafarki ne ke buƙatar fassara ya kamata tun farko mu wannan to ya za ka kai tamyizin irin mafarkin da yake buƙatar fassara sannan kuma in ma yana buƙatar fassara wane ne irin wanda ya kamata ya fassara maka shi yaya kuma ake neman fatawa game da fassarar mafarki ah, akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da yawa waɗanda za mu ta'arrufi ga wasu daga cikin maganganunsu insha Allah gwargwadon hali na farko yana da cikin mutan cewa su mafarki din yana taimakawa sosai wajen fahimtar wasu matsaloli da wasu ɗabi'u na mutane da kuma wani abin da ke kaiwa ya kawo tana iya taimakawa wajen a fahimci wata gaskiya wani abu da ya tsare ma mutum ya kasa fahimtar sa ko makamantan haka alal misali sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda dai Abdurrazzaq as-Sanani bin Ibn Abi Shayba ya ruwaito ya taba yin mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah ya ya bata rai sai ya rasulullahi me kuma nayi yace Umar wai kai ne yanzu kana azumi sai ka dinga sumbanta ya mace sai sai ya farka shikenan yake daga lokacin da ya kara kaga abu ne da ya halarta a umumance amma yana da wani haɗari ko kuma zari'a wanda mutum na iya ba da fassarar cewa ko ya ba da fatawar cewa ba haram ba ne haka eh, sai na abubakar radiyallahu anhu ya taɓa ganin haibu ɗin sinan sai su haibu ɗin sai ya ƙi masa magana shi sai ce ya ba za ka kula ni ba mai na maka ce ainihin mafarki ne na ganka a ƙofar gidan wani ya faɗi sunan wani mutum daga cikin mutanen madina na zan ka kofar gidan shi hannunka hannayenka a ɗaure to kuma daga cikin usul na fasarar mafarki in ka ga hannun mutum a ɗaure da ankwa a glam to fasarar mummuna ce ba mai kyau ba ce da bambanci da za a ga kuma kafarka a ɗaure a ga kafarka da igiya wannan kuma ana fassara shi da kyakkyawar fassara cewa to za ka tsaya cikin addini ne ma'ana igiyar tana baka dama ka yawo cikin addini daban da igiyar da aka ɗaure ka a hannu saboda tufa ya mutane idil aglalu fi a anaki kuma mun gani to sai ce na ganka da hannayenka daura a kofar gidansa sai bakar ce to ai ba ba komai bane abinda ba farkin yake nufi ba su suka na da nake bin shi zai zai biya na alayya abinda ba farkin yake nufi ba ba wani matsala bane wannan suka ibn hajar ya tattauna akan wannan a cikin fathul bari akwai sahabi khalid ibn sa'id ibn al-abil as ibn al-as wanda al hakimin na yi an ya fitar da kissarsa mai ban cewa tun yana kafiri ne ya mafarki sai ganshi a ƙofar gidan wuta baban shi daga cikin wuta yana ce mashi isauri ka iso isauri ka iso sai wanda Allah kuma ya kama jikin haƙƙuhu wandan shi ko fardalan shi yana jan shi da baya wani abin nan kama a ce magana na jan shi zai kai shi wutan annabi kuma na jawo shi ba annabi na jawo shi ba yace da ya tashi firgigin sai da bugun sayyidina abubakar kuma ya daga cikin as-sabiqun al-awwalun da suka musulunta ah, Khalid ibn Sa'id bin al-As yace ce mushi ka kai lugu Muhammad ina da magana da shi yana zuwa kawai ya musulunta sai ma da ya musulunta ne ba da labarin ba sai da ya musulunta sannan ba da labarin ba ga sahabi Abdullah dan dan Umar wannan riwaya tana cikin ah, Muslim musadat na hakimin na buri da isnadi tabbatacce a cikin bukhari shi kuma abdullahi dan umar ya mafarki shi ma an tashin alkiyawa. an tatime shi za a kai shi gidan wuta sai da aka je kofar gidan wuta sai wani mala'ika ya zo a guje ce kusa kai aka take shi aka ce an ce ya koma a rabu da shi yana yin sallar dare yace ce tun daga nan bai ƙara barin sallar dare ba har abada bai ƙara barin sallar dare ba kaga wannan mafarki ne ya taimaka mashi wajen fahimtar wani wani wata matsala mai girma game da rayuwarsa ko lahirarsa to abin mamaki a wannan zamanin shine daga cikin abubuwan mamaki yawaitan mutane waɗanda suke iddia'in fasara mafarki da kuma yawaitan masu neman a fasara musu har fasara mafarki ya riga ya zama sana'a profession wanda ka sani na kamar da akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai magina akwai masu nika akwai masu turke akwai 'yan kasuwa kowa sana'a shi da aka san shi akai kuma yana nema abinci da ita sai ga akwai masu fasara mafarki ba wasu akan intanet suna da website da zaka je ka rubuta mafarkinka ka biya kuɗin shiga website din ko ka musu email ko ka tura musu da da voice abin nan voice note ɗinka sai su kuma su tura maka da fasara zaka ga a wasu ƙasashen ma har shaguna ake buɗewa office consultant ne akan fasara mafarki mustashar kama a irin indiya haka da kasashe wanda suke gabashin asiya suna yin irin wannan sai ga mutum ya buga kati business card ya yi rijista da hukumar da taxation ta fita musu rijista a kasashe kama a ce cac misali a nigeria ne kawai aikin shi kenan fasara mafarki yana da ina ajiyar tubga manual <laughs> wadanda yake budewa yana duba ire-iren mafarkin yana cewa to wannan fassarar shi kaza ne ana biyan kuɗi ana layi ana biyan kuɗi akwai wanda suke yi da tsabar dabara kawai da jur'a ko wanda kuma suke aiki ma da rafanai ko aljanna akwai wanda kuma suke da ilimi gwargwado wanda ba a rasa ba a cikin haka to duk wannan jama'a yana daga cikin wato bid'o'in da suka faru a wannan zamanin na farko kamar yadda muka ambata ba kowane mafarki ne ake masa fassara sai wanda ya cancanci fassara za mu ji mutu a kansu insha Allah sannan mu sani da cewa ilimin ilimi ne abin yabo ilimin fassara mafarki amma ba kowa ke samun shi ba dan ba ilimi ne da ake koyon shi a littafi kamar hau ko usulin fiqh ko mathematics ko engineering ko computer science ilimi ne da Allah yake wa wasu mutane fatahi a cikin sa da gwargwadon abin da suka sani na ilmomin shari'a da ƙur'ani da sunna da amsalin arabiyya da al'adun mutane da kuma gwargwadon tsoron Allah da ya da zuciyarsu da yadda da Allah ya da su sai ba su wani buɗe akan abin da ba kowa ya maka shi da aka ko cikin sarar tun daga sabbaya na bayansu ba kowa ya iya abin da ya sa aka ce ilimi ne mai falala saboda yaban da Allah ya yi ma annabi a kai. da Allah yake cewa ka ka. wa kadhalika ka minti wa yu'allimuka min ta'wil ahadi wa masahu ni'matahu alayka Allah zai zaɓe ka ya sanashe ka ainihin wato ilimi na fassarar mafarki kaga kenan ilimi ne daga cikin ilimin annabawa sannan za mu zo mutu daga cikin sahih bukhari insha Allah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da muhimmanci wajen fassara mafarki da irin ilimin da Allah ya mishi wanda ya ce ta na Yusufa 100 bisa 100 akan fassarar mafarki sannan a a a akan yi amfani da mafarki har ila yau wajen a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isti'ana da shi wajen wajen gudanar da harkokin harkokin annabtarsa Allah ya nuna mushi wasu abubuwa mafarki waɗanda suka taimake shi wajen ya za a gudanar da abu mai zuwa wanda ya rage matsalolin a wasu abin nan tashin hankali da watakila da ba don mafarkan ba da sabai su shiga cikin wani tashin hankali mu ɗauka misali faɗin Allah idrikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kafiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr game da yakin badar ko walakin Allah sallam kafirai ne suka zo ma dudin kafirai amma da Allah ya tashi na manzo Allah sallallahu alaihi su a cikin farki sai ya ce sai na mushi su yan kaɗan. Allah ya ce da ya nuna maka su da yawa to da kun samu filuwa tun a cikin tadbirat ku tun a cikin tsare-tsaren kuma da kun yi rikici kun yi rigima akan ya ya kamata a yi za a fita ko ba za a fita ba walakin Allah sallam sai dai Allah ya rangwanta mu da ka sai Allah ya fitar da su suna tsammanin kafiran yan kaɗan ne suka fita da moral su sannan Allah kuma da aka je filin dagar kuma sai Allah ya sa musu ma bacci ba su ma sha wahala ba idan ga shi kuma nu'asu amana sabon suna suna kan da wakansu ba suna gengeki amma kun kawai sai su ga kawunan waɗannan kafirai kawai yana ta faɗuwa saboda Allah ya riga ya aiko mala'iku su zo suna aiki to kaga wannan ya taimaki sahabbai wajen rage musu ana wahalar da ke cikin wannan fitina ta bada domin wannan shine yakin sa na farko da kafirai daga cikin abin da ake jin tsoro a lokacin idan kafiran suka samu nasara akan su to shikenan abin zai biyo baya kowa zai rena su kowa zai zai zai sa rai cewa shi ma zai iya bugawa su kuma kafaran nan a baya dama sun fi su ƙarfi sun kore su daga gari ne naka uh, wuri ne wanda yake hassa mataki ne mai haɗari wannan yakin na farko wannan yakin na farko an san abu da za ka yi shi na farko to akwai abubuwa da suke iya su dawo na rigingimu a kai shi can za ka shiga kuma ta harka shiga farko sawa'un siyasa ce ko neman aure ko wani kasuwanci baka san kan ba bai san kanka ba kaga akwai rigima nasarar da ta ci a kai ko rashin nasarar shi zai zama sakamakon mai zai biyo baya to Allah ya musu wannan taimako haka game da fatu makka laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulna al masjid ah, harama insha Allah aminina muhallikina rukusakum wa muqassirin nama Allah ya musu bishara da haka to da haka Allah yana yin wannan bisharori zama ru'ya ce ta ko dai ta zama wato bishara ko tahwif tsoratarwa kan wani laifi da mutum yake idan ya bari ko kuma bishara a kan wani alkhairi da yake idan ya ci gaba malamai suka ce mafarki ya kasu gida biyar dangane da irin nau'in mutanen da suka yi shi da farko akwai mafarkin annabawa wanda ru'yal an biya wahayin wahab idan annabi ya mafarki to gaskiya ne wahayi kamar yadda ta asalin mafarki aka samu misali ibadar kiran sallah daga mafarki aka samu ibadar layya ko kamar da Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya bunayya inni aratu fil manami anni azbahuk fanzur ma za kaga ibadan layya da ake mafarki ne asalinta ibadar kiran sallah kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito mafarki ne asalinta akwai ire-iren waɗannan da dama a cikin labaran annabawa kamar da Qur'ani ya bada labari kamar da ba cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah da kanshi ya mafarkai iri daban-daban da ya fassara su da kanshi kamar game da ainihin wato sihiri da aka yi masa kamar game da waɗannan da Qur'ani ya bada labari da wasu abubuwa za ka same su a cikin Sahih Bukhari da wasu da kafin. to mataki da farko kenan mafarkin annabawa mataki na biyu shine mafarkin salihan bayi waliyai bayi na gari irin su Abubakar Siddiq irin su Umar Faruk irin su Usman bin Nurayn irin su Ali abul Hasanai waɗannan su salihai na ƙwarai da su da sauran sahabbai da waliyai da mutanen kirki waɗannan su ne zaka ga wanda annabi yake cewa mafarkin su da wuya idza taqaraba zaman fama takadu tuqiu ru'yal mu'min idan taqaraba zaman akwai fassara biyu akwai fassara cewa taqaraba zaman wato idan dare da wuni suka zama kusa da juna wajen tsayi daidai kan lokaci wato zama dare awa sha biyu, rana awa sha biyu, idan mutum ya bacci a irin wannan lokacin to da wuya idan dai shi mumini ne mafarkin shi ya zama ba daidai ba wannan fasara ce ba isiya sau da an samu da wata cikin na iza ta ba zamanu ila akhir bi ma'ana idan ƙasaraba sa'a idan ƙasaraba sa'a ƙarshen duniya kamar da ibn hajar yake bayyana a cikin fatul bari cewa saboda zai zama a lokacin ala fatratin min an-nubuwa an yi nisa da annabta babu wata sauran burbushin annabta da za a babu wahayi daga lahira da sai zama muminai din nan su ne kawai za su ga abu sai ya faru kamar yankan wuka su ne za su zama kawai ragowar sadarwa tsakanin Allah da bayi to shine irin zamanin da ake irin yanzu shekara fiye da 1400 rabon annabta da duniyar nan to a yanzu idan mumini ya mafarki to sai kaga ya zama kamar yankan wuka to haka kuma a baya ko a nan gaban Allah ya raya musu salihai salihaikin salihai suna yin ire-iren waɗannan mafarkaiya waɗanda za su zama kamar yankan wuka mataki na uku su ne mutane da ake cewa masturun masturi wanda galibin mutane haka wanda a zahiri suna da imani suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji suna talaki suna sallama suna biyayyen iyaye suna sada zumunci da sauransu sannan kuma suna da usuri a cikin wasu ayyuka ba a tada sallah da wani wani zai yi sallar isha a jami'i wani wata na ma sallar juma'a a cikin jami'i a guje yake tahowa wani zai biyayyen iyaye wani yana shan giya wani yana tata wani wani na kallon silma wani dan kwallo ne wani dan luwadi ne wani mazinaci ne amma duk ba wanda ya san wannan surorin sai Allah su ne masturun mafi yawan mutane a nan suke kowa na da wani laifi da yake ko wani gazawa da yake a cikin harka addini wanda Allah ne kawai sani Allah ya rufa masa asiri idan Allah ya so har a kiyama sai rufa masa asiri Allah ya rufa mana gaba daya kamar yadda manzo Allah yake cewa Allah zai magana da mutane ba tare da mai fassara ba ya ga wa kowa shi da shi cewa kai kaza kai kaza amma na gafarta maka to waɗannan su ma a tsakadaki suke su ne khalaqu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alayhi to haka mafarkin su ma yana iya zama mai kyau yana iya zama kuma shirme masturun kenan to mutane na gaba da waɗannan su ne fasikai alfasaka waɗanda ɓarnarsa ta bayyana ba sa ɓoye ɓarnar da suke to waɗannan su ba sa yin wani mafarki da za a fassara musu sai in mafarki wanda zai zama musu a wata niƙima, wata azaba yana iya zuwa gare su amma babu bishara ta bakin su sai mutane na ƙarshe su ne kafirai su ma matsayinsu ɗaya da waɗannan fasikan ana iya samun mafarki ta hanyar wani kafiri amma ba wai bushara ba sai dai azaba ko wani abu kamar da ya faru da wannan sarki na zamanin annabi yusufa alaihi salam wanda ya ce ni ra'aitu ahada ashara a menene ni ara saba baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'u sumbulatin khudrun wa ukhra yabsa kaga mafarkin bai shafe shi kare ba ya shafi duka al'umma ne sannan kuma wani labari ne na wani bala'i da zai wanzu a duniya da zai zo cikin duniya ba wai wata bushara ce ta daɗi ba ana iya samun irin wannan da kafirai wannan sarkin babu dalili akan cewa musulmi ne shi a san da yake mafarkin wallahu ta'ala za ka dai malamai suka ta yin bayanai game da mafarki ɗin ta wannan fuska shi kan shi mafarki malamai sun kai sun kawo wajen ƙoƙarin fahimta wai ne shi ma tukuna menene asalin mafarki kamar da imamu limazi yake fada a cikin sharhin muslim yake cewa an samu saɓani akan haƙiƙatun ruɓuya, wanda saɓanin ya bayu ne daga rashin fahimta haƙiƙatun nau wanda har yanzu a kimiyyance a zamanance har yau wannan ya daga cikin abin da ya gagari kundila da ake cewa nasara da dukkan kwakudubansu da kayan aikinsu da nacin bincikensu da laboratorinsu da komai har yau ba ce fahimtar ya bacci yake menene bacci a scientifically har yanzu ba a mishi wannan fahimtar ba cewa wai me ke fita daga cikin mutum yaya mutum yake kawai cikin sai ya larab kamar ba shi da rai da meye da meye hawa sun shi waɗanda suke daina aiki sai dai kawai ake hasashe cewa eh akwai wani abu da aka ga cewa yana fita daga jikin mutum ba a san ko meye ba unidentified abin nan Aikam yana fita daga jikin mutum ana tsammanin ko shi ne rai wallahu a'lam Allah bai kaɗai ya sani sannan kuma hawas ɗin mutum sukan daina aiki amma ban da kunne da kunne da ƙwaƙwalwa waɗannan suna nan da sauran aiki su da ka za ga mutum yana bacci abin da yake fara shi ne jin wani abu kana bacci za ka yi jin magana za ka yi jin kiran sallah za ka yi jin ƙara ko motsi ko sallama amma ba za ka iya gani ba ba za ka iya ci ba ba za ka iya taɓa abu ko ya taɓa ka ka san mai aiki cike ba sai in wannan farkawa ta zo maka da dai maganganu da yawa da malamai suka yi a malaman musulunci za ka ga shi almaziri din ya kawo su a cikin sharhin muslim nashi al'imam kenan haka al'imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa a cikin sharhinsa na muslim shi ma abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim li eh, sharhi ma ashkala min talkhis muslim haka ibn hajar ya kwaso waɗannan maganganu shi ma yayi nashi akai haka alimamu a alfakarun fakhr razi a cikin tafsirinsa wurare da dama malamai su a kan wannan matsala ba sabon matsala ba karke ibnu hajar ya tike akan cewa shi abin da yake fahimta shi shi bacci yana faruwa ne ta fuskar Allah subhanahu wataala ya sanya ma jiki wani yanayi na ya huta don ya dawo da ƙarfinsa domin a duk bayan cikar wuni to jiki yakan zama ya aikatu dukkanin gaɓoɓin sun yi aiki ƙwaƙwalwa panel koda da hanta da komai waɗanda suke suke sarrafa jikin mutum to za su buƙaci zuwa ga wani hutu na musamman to wannan hutun ba zai yiwu haka kawai don zama ba ko don ka daina yin aikin ba dole sai an kamar da ake kashe injin mota a kashe ya huta hutawa ta gaske misali to shine sai sai Allah ya kirkira mutane wannan tsarin wanda ba su tafi shi da kansu ba sai sai kaga mutum kawai shi kenan ya bingire yana ta bacci bayan lokaci kuma kawai sai ya farka kamar da Allah yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓar rayukan mutane sa'ad da suke mutuwa da kuma sa'ad da suke kwanciya cikin bacci to nan ma Allah ya karɓi rayuwarsu ne amma karɓa na temporary to tunda temporary ne sai zama akwai sadarwa tsakanin jikin da kuma alamin ruh inda rayukan suke to rayukan nan idan suka tafi suna cakuɗe ɗanya da abubuwa daban-daban ɗayan abu rayuka na salihai za su je su yi cakuɗe ɗanya da mala'iku da salihan bayi a alamin rufe to a nan ne ibn ne ke cewa sai mala'ikan da aka wakilta shi da wannan mutumin wanda ke ɗauko bayanan da ta wannan mutumin alawin mafu sai su haɗu da ran mutumin nan shi ne ya ce ba shi labarin ai za ma a yi kaza ai kaza ma zai faru ya ba shi ɗan wasu wato wasu ɗan headline haka ko na samfoti shi ne ke samu wani ya sale haɗe a wato ya mushi bishara ne a kan cewa aika kaza ma zai faru da kai ko kuma da mutumin da kake jikinsa shi ne ya sale shi kuma na shaidan ɗin nan yana faruwa ne shi alhaimu alhulmu ta kasancewar ruhin kafin ko ruhin mutumin da yake fasiki ko ruhin mutumin da yake masturi ɗin nan idan ya fita shi kuma saboda akwai kazanta tare da shi shi kuma sai ya tafi a alamin arwa sai tafi inda shaɗanu suke ko inda khaba'is suke sai ya cakuɗe ɗaniya da shi to kuma zai ga abubuwa na rashin kyau a wajen zai ga abubuwa masu haɗari a wajen to shine sai ya wayi gari wannan kuruwar ta firgita ta shiga cikin ɗimuwa ko ta ga abubuwan da suka tayar mata da hankali wanda kuma ba ta iya fahimtar su ba yake cewa ma wannan shi ke sa idan mutum yana cikin raunin farkin sai ya farka firgijit saboda kuruwa sai kake dawowa a guje ta fada cikin jikinsa sai ya farka haka firgit haka ba tare da ya shirya wa farkawa wannan shine shedanu kananan shedanu da da ifritai suna firgita wannan kuruwa ta mutum kamar da Allah yake cewa innamal najwa minash shaitani liyahzuna allazina amanu wa laysa bidarrihim shay'an shedan yana so ya dinga ba mutane masu imani ya sa su cikin bakin ciki to kaga in yana iya sa su bakin ciki a farke babu abin da ya sa su bakin ciki a cikin bacci ma wani ta gazari mai sha'ar illa bi idinillah wa ala lahi fa yatawakkal al-mu'min to irin wannan shine ke faruwa ake samun al-hulm shine gane gane da mutum zai yi waɗanda ba su da tsari ba su da kyau kuma ba zai iya fahimtar su ba yadda ka san misali idan idan ana kallon sabon kit za a yanko nan a yanko can a hada a hada dan ka kalli wannan kallon so dubu ba za ka yi gano na fim sai dai kawai kai ta sa ran me zai faru me zai faru an ka ga da ko to shine irin wannan rudan wanda shedanu suke ma suke ma kuruwa wato ruhi na mutum wanda za su sa ta rasa kan abu shine sai mutum ya farka cikin bakin ciki da imuwa da damuwa kamar yadda abu salamatu dan abdurrahman abu salamatu dan abdurrahman yake cewa na kasance na kan yi mafarki har in gari ya waye ya sa ni zazzabi yana cikin zafin musannaf da ibn abi shayba shi ma yace har sai sai zazzabi ya kama ni saboda tsoro da damuwa har sai da na gamu da ku zai fasu dan yamma sai ba da labarin cewa annabi ya ce irin wannan farkin kako da bari da shine eh, shedan ne kawai yake wasa da hankalinka dan ya baka tsoro sai kuma nau'i na uku Shi ne wato da yake cewa hadithun nafs hadithun nafs shi kuma yana faruwa ne Abin da ka kwanta da tunaninsa ko damuwar da take ta tada ne ka sosai to kana kwantawa sai ka ci gaba da ganin ragowar wannan damuwa ma'ana ka kwanta dama kana jin bakan yunwa sai ka kaga kawai kana cin abinci dama abin da kake tunani ko kuma irin da ake wayar ruwa din nan a gari ko ina ba ruwa kana kana bacci ko sai ga tankin ruwa ta zo kuma gidanka tana sauke ruwa to wannan abun nan ne kawai abun nan ne eh, eh, eh, hadisin nan ne karka ce wai bushara ce za ka zama babban mai gidan siya wata <laughs> mun sani yau haka dan kaga kawai kana jin yunwa kaga kana ta cin burodi da shayi a gun irin masu shayin nan shikenan kawai ba wai za ka bude gidan biredi bane a'a yunwa ce take kwakudu baka haka inda kana takarar siyasa ko kana takarar neman aure sai ka kwanta sai ka ji ana ta buɗa dama abin da suke tunani ne ko ka ana ta wucewa da akwatuna da 'yan mata suna ta an kuɗin yawon gudu duka hadisin nasu ne ba wai bushara ce akan cewa za ka ci nasara wannan takarar ba saboda dama ka kwanta da tunanin abu yawanci yakan zo mutum abin da ka zo kwanciya yana cikin damuwarka to babu mamaki idan ka gan shi don kamar yadda ka kashe injin mota da muka kwatanci da za a daɗe da sauran zafin ɗumin mota ne. in ka taɓa su za ka yi ƙonewa ko tafsilan da shigo saboda akwai sauran ɗumin fukata to waɗannan su ne maganganun da malamai suka ta yi masu tsayi a kan haƙiƙanin mafarki da haƙiƙanin bacci wanda za ka kawai a ɗan ƙoƙarin samar da abin da ba a rasa ba ne na abin da Allah ya ce kira da suna wa ma'unci tun minal ilmi illa ƙalila musulunci ya girmama al'amarin mafarki da manzala sallallahu ya nuni zuwa ga cewa kamar da eh, malamin suka ruwaito da isnadoji kala daban-daban kusan za a iya cewa ma wannan riwaya ce mutawatira kamar yadda wasu malamai suka faɗa al-Imam eh, Bukhari ya fitar da Muslim da Abu Dawud da Ibn da sauran malamai a cikin masani da musannafat kusan kowa ya fitar da riwaya kala daban-daban daga sahabi Abu Huraira daga Aisha radiyallahu anha daga abu dardai daga ubarta dan sami daga abu tufail amir bin wasila da makamantansu cewa lam yabqa min an-nubuwati illa al babu abin da ya saura na annabta sai bishara qalu wa mal mubashirat suka ce ya manzo Allah me yasa qala ru'ya salihah yace mafarki ne kyau wannan daga cikin riwayar bukhari da abu dawud da sauransu yabo a cikin muwadda da ƙarin cewa ar-ru'ya salihah yarahar rajulu aw turalahu mafarki mai kyau da mutum zai gani da kansa a bacci ko kuma wani ya gane maka wani yana iya gane maka wani farki kuma ya baka labarin cewa ya ga kaza kuma ka iya sanin fassarar shi wannan ta daga cikin riwaya da ke cikin ah, ah, ah, muwaffa ta Imam Malik sannan wasu malamai daga cikin tabi'ai sun fassara faɗin Allah lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah cewa yana daga cikin irin haka mafarki na nagari sannan wata hadisin da muka cewa idan karban zamanu lam takadru al mu'min takdhib manzo Allah cikin riwaya yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wanda yafi gaskiyar zance a zance na da kullum a cikin mu'minan to ya fi kuma gaskiyar mafarki wato wanda a zancen shi na gama garin zance sam baya ƙarya to ka mafarkin shi ma sam ba zai zo da ƙarya ba idan akwai 20% na ƙarya a zancen shi za a samu 20% na ƙarya a mafarkin shi haka dai haka dai gwargwadon gaskiyarsa a hakika gwargwadon gaskiyarsa game da mafarki ina fata muna gane da ba wannan riwaya a shekul albani ma ya inganta ta a cikin asahiha lamba ta dubu uku da lamba goma sha akwai sharhi da malamai suka yi ma wannan hadisi mai kyau sosai da ya kamata yan uwa su koma su duba kamar a cikin fatul bari da littafin arifin ahawadi ta abubakar ibn al-arabi da sharhin sahihu muslim na al-imamu nawawi rahmatullahi alal to akwai na dubba da ya kamata mutane su kula da su dangane da mafarki wanda mun ji wasu a cikin hadisai daga ciki shine na farko al-istibshar bi ru'yal hasana mutum ya ya albirshantu haka za a ce ko ya zama cikin albushar idan ya ga mafarki mai kyau ma'ana ya sa arashi cewa yana fatan alheri ne wannan mafarki mai kyau wanda za ta ga wani abu na alheri suna da ma'aunai za mu zo mu ji ma'aunan da ake gane su insha Allah suna da kuma amfila za mu karanta hadisai da dama wanda ba za su gaza ashirin ba a cikin sahih bukari kitabun ruqya watakila a karatu na gaba insha Allah za ka irin abubuwan da sahabbai suka yi na mafarkai manzo Allah ya fassara musu mafarkin kiran sallah mafarkin ka ga abu kore mafarkin hakki mafarkin rana da wata mafarkin abinci mafarkin kaza mafarkin kaza da irin fassararsu ya ake fassararsu za ku muji wasu daga cikin tafin musanar na ibn shaiba da kuma qawaid amma da Ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna akan su ba anan ba a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin a cikin mujalladi na farko abu na farko kamar yadda muka ji anan shine al-istibsha abu na biyu hamdulillahi alaiha wa tahdith biha zaka gode wa Allah akan farkin da ka gani na alkhairi kuma ka ba da labarin akan mafarkin amma da sharaɗin Allah yi haddisa illa man yuhi karka ba da labari sai ga wanda kake ƙaunarsa yake ƙaunarka karka ba da labari sai ga malami da zai fassara ba ko ga mutumin da yake da hankali wanda ba zai ruɗa ka ba alal misali galibi mata waɗanda suke da matsalolin aljanu ko masu ko sihiri sukan yi mafarkayya waɗanda suna da haɗari fassararsu wata mace ma ta san fassara shi za ka iya kamuwa da cuta hawan jini ko wani abu amma saboda mu ustazai muna da girin jiki shi wani ma ba mu tantance mai fassara ba sai ai ta fassara musu sai su shiga cikin imuwa ta ga mafarkin tana haihuwa a cikin eh, mafarki ko tana ganin jini ko tana ganin tana jin kukan jari ko ya yi wuta mafarkin wani na kwanciya da ita irin wannan da suke da addinul ashik na makamantansu duk waɗannan mugayen mafarkai ne masu fassara mummuna gaba to irinsu ba za ka fassara muku kwata-kwata sai dai kawai a san me za a musu na magani na addu'o'i na azkaru wanda za a ba su domin ka fassara musu ka gaya musu abin da ke cikin farkin za su shiga cikin rudani fiye da wanda suke ciki za ga likitoci sun fi usabe hankali gano idan ka je asibiti idan cutar ka mai matsala ce inda ba irin wannan ƙananan likitocin na yanzu da ga sunan gabi da sun cika gari ba su abin da suke ba amma likitoci na gaske wanda suka sa abin da suke ba sa gaya ma patient ko patient relative sirrorin cutarsa ba ku bane saboda akwai abin da an gaya mashi damuwar sanin bawa na cutar ta isa ta hana shi warkewa za ki ta tafa'u za su nuna maka ba komai har kana gargaran mutuwa za su nuna maka ba komai za ka yi tsira ba su taɓa giving up ko da sun giving up to sai dai su isu isu idan sun je meeting in an je review din case ɗinka Allah cewa fa wannan fa sai dai a jira sa wata Allah amma kai ba su buga maka haka saboda sun gaya maka ba ka shiga cikin rukari sai da wanda kake ci sun bincika sun ga damuwa ka damuwa ce tamiya sai dai a rabu lafiya kawai ma'ana sai dai mutuwa ta raba ku amma ba su gaya maka ba to wannan ya fi maslaha akan su gaya maka cewa to ka bin ka faɗi da matsala ba a lagabar ta malam sai dai kawai ka fara kalmar shahada kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin ta ce an ma mutu taɓa yarda ta ba ba su ja maka za su nuna maka ne kawai cewa eto eh, an gama bincike ko ana cikin bincike kuma an ɗaura ka akan magani kaza kuma za a nuna maka cewa maganin nan yana da yana da wato ƙarfin maganin cutar za su ta boost maka confidence shi ban san ko a medical school ake koya musu wannan ethics ɗin ba sai yi yan kimiyya za su iya gama na wannan amma dai wannan abu ne mai kyau amma usare masu rukaya ina za ka kawai nan da za su buɗe mata aure kawai gaba ɗaya wani abu ba kuma bai tabbata tukunna sai ai ai ma ne ai an kai shi Lagos ne ma an wurga shi a cikin tekun Atlantika ai zai wuya a iya warware shi ita ba ta taɓa hanyar Lagos ba daga garin su kauran na moda misali ta je ka ruɗe matan mutane kawai saboda yawanci da ma akan shi suke gina abin da suke Allah ya tsare sannan idan mafarkin abun kyama ne ba zai ba da labarin shi ba kwata-kwata ba a ba da labarin mafarki wanda ga abin kyamma ya ba cikin sai muslim wani mutum ya farki ya ce wai ya ga yana tsaye kawai sai ka kanshi ya faɗi sai duka zai ɗauka sai kan ya ruga da gudu ce sai na bi sai annabi ya ce kawai ya shaɗan zai wasa da hankalin tsayin ku yana gaya mana ku daina gaya mutane irin wannan mafarki bai da wani amfani sannan mun ji bayani akan za ka yi tofi guda uku ta hagu sannan ka juya wurin kwanciyarka sannan kuma ka tashi ka yi sallah sannan a daga cikin addu'o'in da suka zo waɗanda ake akwai addu'a ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun al-imamu tirmidhi da hakim suka fitar da wannan da isnadi ma'ana addu'a shine Allah ina neman ka tsare ta hanyar kalmomin ka cikakku daga fushinka da ukubarka ya Allah da sharrin bayinka ya Allah ka tsare ni daga ruɗin shedan da waƙasa kuma ka tsare ni daga shedaru su halattu gare sannan akwai kuma wata addu'a wacce ke asali ne daga daga malam Ibrahim an-Nakhai ya koyar da wannan addu'a a'udhu bima adat bihi malaikatullahi wa rusulihi wa rusuluhu min sharri ru'yaya allati ra'aytu laylata an tadurrani fi dini wa dunyaya ya rahman wannan al-imamu sanani da abubakar Ibn abi shayba kaftar da ita daga ibrahim an haka malam sa'id ibn mansur a cikin sunan dinsa ma'anarta shine ya Allah ina roƙon ka tsare ni da irin na roƙon Allah ina neman tsarin shi da irin neman tsarin da mala'iku da annabawa suka yi Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki da na gani a wannan daren nawa Allah karka bari wannan farkin ki da ni a rayuwata ko a duniya daga cikin alamun da ake gane mafarki cewa mai kyau ne wanda yake ba yiwa zuwa ga za a iya fassara shi akwai na farko ya zama mafarkin salihun ne an yi kwanta kuna salihatan a min al-adghasil mukulika ya zama mafarkin ya kubuta daga shirme wanda zai iya sa mutum damuwa idan kaga kayi mafarki ka tashi ka shiga cikin kunci da damuwa ranka ya ɓaci. gaba ɗaya hankalinka ya tashi ka kasa bacci to ka sha kurminka wannan farkin ba ba mafarki ne na ƙware ba bai da fassara wannan shirme ne kawai wani lokaci za ka yi mafarki har sai ka kasa yin bacci ka yi mafarkin wani abu mai ban ko mai tashin hankali ko wata dabba ko wasu mutane ko wani yanayi ko wani abin da bai yiwuwa ne abu na biyu wanda yake abin da baya yiwuwa a rayuwa ta gaske wanda ba a iya kai shi fil yaqaba ne kamar ka ga mutum a tsaye kuma a zaune ko ga mutum ya tafiya da kanshi ta ƙasa kamar ko wancan da ya ga eh, kanshi ya faɗi ga wannan ba zai iya yiwuwa kanka ya faɗi kuma ka bi shi da gudu ba in ya faɗi kama faɗuwa ba ma'ana ka mutu kenan to irin waɗannan abubuwan da ba sa iya yiwuwa a rayuwa ta yau da kullum idan ka gansu to mafarki ne wanda ke laifin saliha ina fata mun gano wannan ah, ya zama sannan baccin da kai kai wannan mafarkin ina bacci ne halin halin baluka min al-mashghul zuciyarka ta wofanta daga duk wani abu da shagaltarwa kamar kishirwa ko yunwa ko bakin ciki ko damuwa ko tunani ko tashin hankali ko wata bugaggiyar gajiya irin baccin da zaka yi ma baka san baka shi ma'ana mutum da ya ya kwana da ci ya wuri da ci irin wannan yunwa da ake a neman bacci to wannan bacci na shi ba da ya farki na gara cikin shi laisa muhayya mutumin da ya bacci a jiji ya samu ruwa da zai sha mutumin da misali yana cikin wata damuwa an kama ka ne da kuskure kawai ka je karatu buhari sai aka zo ana kame cikin dare ko sai aka kama ka cikin yan yan sanda ka buga duniyar nan ka gaya musu allah annabi suka ki sai ga wuta mu da kai kawai kaga zaka kwana cikin kunci rana a cikin yan wiwi a cikin police station halama su ma dukan tsaya ce mai kawo kan to in ma ka iya bacci ba za ka wani bacci mai kyau saboda damuwa ko baccin da ya bayan an maka wata rasuwa ko kai wata asara wanda ta dame ka ko irin baccin da zai biyo bayan ranar da ka faɗi zaɓe ka ɗan takarar ciyaman tsari ko gwamna yaushe za ka yi wani bacci na alheri a ranar to a irin wannan daren ba zai yi kai mafarki wanda zai zama ya da fasara ba ko ka wani a mafarki damuwa ce kawai wato sai in barci wanda ake cewa irin naumatal arus baccin amare ko da angwaye wanda bacci ne cikin natsuwa wanda har sai sai an shiga ban an yi buroshi an yi alola an yi eh, eh, wutiri an zo an kwanta an yi tasbihi da salati a cikin natsuwa fanka tana kada ka ko AC ko kuma ka tuba riga kana shaki ka Allah to wannan shine irin barcin da kai shi zakai mafarkin da ya zama abu fasara da haka nau'in barcin yana da tasiri wajen ganin irin wannan mafarki haka akwai bawabi waɗanda ake amfani da su wajen fassara mafarki kamar da muka ambata akwai yawaita masu fassara mafarki yanzu a rayuwar nan da muke ci kuma abin da ya kawo su abubuwa ne kamar na farko tukunna karancin sanin addini karancin masana wanda suka san addini shi sa sai jahilai suka suka cika saha ta wa'azi da karantarwa da sauransu dama kuma yana daga cikin alamun ƙarshen duniya hatta idan lam yuka aliman ittakhadha Allahu asa'an juhala fasu'ili fasu'ilu fa aftu bi ghairi ilmi fa dallu wa to dama kuma ita fatawa akan mafarki kamar yadda Maliku ya faɗa cewa aikin annabawa ne fa ba a wasa da shi zaka fatawa ce ba da fasarar mafarki ba sana'a ba akwai kuma gafla an al'akhira mutum bai damu da lahirar shi daidai na faɗan abin da bai sani ba in ya zan wanda ya mafarki an ce ya ji tsoron Allah kada ya faɗi labarin karya sai na kuma kai mai fasara kai ne a wula ka ji tsoron Allah ka faɗa abin da baka sani ba ilmanci da kuma san shahara a ji labarin mutane hubbu shahara saboda aka ce gawa wani a gari kaza ya fasara mafarki to za a dinga zuwa daga gari gari ana neman albarkar shi da iliminsa da consultancy ɗinsa da sai sa wannan aji labarin shi ko ina ya zama yana da cewa akan komai da shafa al'umma sannan karancin ilimi karancin ilimi shi ke sa mutum ya faɗa abin da ya sani malamai da suka san abin da suke yi ba sa jin shayi ko kunyar su ce ban sani imam malik an zo da tambayoyi da yawa an ce a wata riwaya wajen guda arba'in da wani abu ita tambayi da aka faɗa sai ce ban sani ba ban sani ba ban sani ba shikenan har mutane suka suka ji kunci suka zama disappointed cewa to kai an je an ce mana kai ne babban malamin duniya kun zo da fatoyi kuma baka sani ba yace ku je ku ga ma ku su ga ma su au gada hasashen duniya cewa malikun nan jahili ka ku ga maliku din da ake yan malami a duniyar musulunci kai. amma bai jin nauyin ya ce ban sani ba amma akwai mutane waɗanda saboda karancin ilimin suna jin nauyin faɗan ban sani duk abin da aka tambaye su suna da fatawa akan shi ko ba su taɓa ji ba Allah ya tsare mu daga galabar jahilci akan ilimi sannan ya zama da wannan zabi'i na farko shine mutum ya zama gaskiya ya faɗa ya zama ya faɗi labarin mafarkin keke da keken yadda ya gani karya karya canza ko ya rage ko ya ƙara sannan ya zama cewa ya yi bacci akan alula ya yi bacci akan azkaru irin yadda shari'a ta hukunta a ya kwanta ta damar shi ya yi zikiri ya yi allah da sauransu sannan ya zama mutum ne wanda yake lazimtar iffa a rayuwarsa da bin shari'a ya zama kuma mutum ne wanda yake ba a san shi da yin ƙarya ba to idan mutum ya cika wannan sharɗan ya baka labarin mafarki to tana iya yiwa ya zama mafarkin gaskiya ne sannan shi kuma mai ba da fasara mafarkin wajibi ne na farko ya zama masani ne akan ilmomin shari'a umuman da kuma ilimin fassara mafarki wato usul na fassara mafarki wanda za mu zo mu ji magana a kansu daga ibnu qayyim al-jawziya insha Allah a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in din sannan kada mutum ya fassara abin da bai sani ba, wajibi ne tsaya akan iya abin da ya sani in bai sani ba ya ce bai sani ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha mishi fatawa ya ce Allah bai sanar shi ne akan wannan ba ku jira sai an mana wahayi ka ku ga duk ilimi da ya kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan jira sai Allah ya mishi wahayi sannan yake faɗa wa mutane abinda Allah ya faɗa sanin shi sannan wajibi ne akan mutumin da ya fassara mafarki ya zama yana da sirranta al'auran mutane ma'ana idan aka kawo maka labarin wani mafarki idan ka fassara shi ta yi a cikin fassara akwai wani sirri da bai kamata a sani kar kuma ka je ka faɗa ma wani daban wani third party cewa ai wane ya yi mafarki iri kaza kuma a cikin labarin da ya bani ma na gano cewa kaza ne shine da kamar yadda likitoci suke yi a asibiti yana daga cikin shi shine confidentiality na medical history ko na patient sun ya zama patient yana da confidence akan cewa abin da ya gaya maka na sirrin abubuwan da yake wanda suka ja mushi wani cuta kai ba za ka je ka yaɗa su kuma dai kamar yadda muka faɗa da likitoci na ƙwarai ba ta yi wani sai dai dai doctors waɗannan fa suna buƙatar tarbiyya sosai shine wani zai je asibiti ya ba likita labarin me yasa ya kamu da cuta kaza eh ai yana yin wani ma zai faɗi cewa ai zina yake shine kashi ka kamuwa da ayyuka amma a gari ba a san haka ba to kar kawai da ka zo bakin masallaci an gwamnati ka kai ai kuma duniya ba ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wanda kuke gani ai kaza kaza kaza ne eh, takaddun nan aka kawo su ofishin kai kuma kai ne me sunan shi lab technician ku masu masu bincike na na na na samples din na yake ce musulmi ne na yi lab scientist an kawo kashi an kawo fitsari an kawo kaza kun mun ga kun gani eh, kai da kake ganin wani ai kaza ne ba to wannan haramun ne dama ba kyau dama akan komai balantana kuma akan irin wannan haka nan wani eh, idan idan idan ta zo da la bayani musamman mata za ta gaya masa cewa ai ta yi kaza ne mata ta ɗaya mutunta kaza ai kaza ma kaza ne da sauransu ba a faɗa da ba don ka je ka ji labari ko kasan wani abu na sirrin wani ɗan adam musulmi wanda yake aidi haramun ne ka je ka ba da labari abinda ake so ka sisirta mushi Allah subhanahu wa ta'ala kamar da suka maka an tambayi al'allama bin ba rahimahullah cewa mutum ne ya auri mace sai ya tarar da ita ba budurwa ba da aka ba shi ita kuma a matsayin budurwa aka ba shi. ka kaddara yadda misali mu muke yawan nan tunanin nan mutum ko zai doye ya ci mutuncinta da iyayenta da 'yan uwanta ya ce a shi ma 'yan iska ce kekiya matsiyaciya ya koro ta duk duniya sai an ji labarin ne ya faru da ita kaga ya ci mutuncin duka zuriyarta in ba sai da ya ta tukune ce ta na farko dai ya kamata ka sani cewa ba zina kaɗai ke mai da mace ta tashi daga budurcinta ba a wasu dalilai ta yi taɗe aka yi mata ta yi ɗaukan kaya ne ta yi yawan haila ma a likitanci ma an gane wannan yawan haila ta yi haila ya fi so dubu da so ɗaya irin yan matan nan yanzu da shekarar ta tunda biyar ba ta yi aure ba ta manta ma adadin hada da ta yi tun tana shekara sha uku take haila to wannan zubar jinin duk wata continuously yana iya mulki ta zama sai a same ta kamar ba gudu ba akwai wannan ita in ta ba shi labarin cewa kare kai mata sai ya haƙura ita ka in ma ta ba shi labarin cewa zina ta yi ita to nan ma ta gaya mushi yanzu ai ta tuba ne ta ta yi aure sai ya haƙura ya rike ta haka ya kuma shi alheri in kuma ya ga ba zai ma iya haƙura ba ci to sai ya sake ta kamar da qur'ani ya faɗa yace fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ba tare da ya gaya ma wani me ya raba in ya sake ta taji ta gama idan ta kai wani kuma ya aure ta yanzu wannan nabin da zai aure ta ga daman shi bai sa ran ya sami ta matsayin ba, da ta taɓa yin aure amma idan ya zo ya yaya ta to shi kenan ba ta ƙara samun miji ba sai ya ta kuma kenan ta kuma zina ɗin kaga abin ya zama sanadiyar wannan rashin hankalin nan to wannan shi ne irin ilimin salam da ba na mutunta dan adam ba wai kawai dan mutum yayi yi shi kenan sai a je kai doka kai hatawa ka duba ga da mutanen mu suka zama marasa tunani Allah Allah ake wani ne wani kuskure a cikin addini ko rayuwa ko siyasa ko tattali ko zamantakewa yanzu yanzu kaga mutunan shi da bayarai suna ta yawo sawa'un namiji ne ko mace jahili ne ko malami mai sarauta ne ko talaka ɗan kasuwa ne ko mai saye da sayarwa ko wane ne mutane ba sa jin ba sa jin ma cewa wai wannan laifi ne ko cin mutunci ne ko kuma ko kuma shiga haƙƙin mutane ne da yan jarida ne kawai suke yan jarida kawai masu da kan magori da inda ranka da sauransu da su kaɗai suke ɗauka wannan zunubin amma yanzu kowa ɗauka yake saboda da wanda ya fasta wani ya share wani ya comment wani shi kuma ya kawo irin labarin shi ma yana da lahumin kulli atin misali zai kawo irin labarin sai a haɗu gaba ɗaya cikin zunubi mutane ba su ma sani ba kuma suna ta asarar lokacin su da kuɗin su akan facebook akan twitter akan instagram akan wani ne wannan wallahi duka ya saba wa shari'a kalla ka ga har har mamaci aka ce idan ka je ka mishi wankan gawa mun karanta a nan ba ɗaya ba biyu ba cewa yana daga cikin abin da ake sa rai ne ka rafa mishi cikin abin da ka gani za ka yi ganin wani abu a jikinsa ko tare da halittarsa wanda zai firgita ka ko ya alamta maka wani abu wanda ba mai kyau ba ko ka mushi wata fassara wanda ba ta karamci to ba a so ka je ka fara to da haka irin wannan ma haka idan aka kawo maka mafarki wanda a cikin tambayoyin da ka yi mutumin sai ka tarar da cewa yana da wasu aibobi waɗanda da su za a fasara masa na mafarkin to ba za ka je ka ba da labari sai ka yi shi karka ji ka fada sannan ya zama mai fassarar farki ya zama mutum ne wanda yake fatsina, wanda yake mai hangen nesa wanda yake da zaka yake da zurfin tunani wanda yake da takawa yake da ainihin tsoron Allah wanda kuma yake ya san irin ɗabi'a da al'adun mutane dole sai ya san wannan to in ana fassara mutane ne mafarki dangane da ɗabi'arsu da al'adunsu da irin mazahibu na rayuwarsu da kuma irin mizaj irin testinsu na rayuwa za ka za ka ga mafarki iri guda amma fassara daban-daban ga mutane mabambanta kamar da za mu zo mutum tare akan haka idan baka sani ba aka tambaye ka abu ka sani ba sai ka ce a je gun wani ya ce ni sani ma'ana sai ka yi rifarin ɗin shi ga wani kenan ko kuma ka ce ban sani ba ka ce ban sani ba ba a dogara da irin littafai da suke kawo wato ka'idoji cewa in an ga kaza kaza ne in an ga kubewa kaza ne in an ga maciji kaza ne in an ga bera kaza ne akwai irin wannan dictionary din na fasara mafarki akwai su kusan a kowane yare akwai su za ka ga kanawa masu talla irin daban da suna yawo da su a baro suna sai da su eh, fasarar mafarki guda dubu da sauran irin wannan <laughs> kanawa eh, eh, yan kasuwa bayan Allah su suke yawo da irin wannan suna sai da shi dadi dadi su suke sayarwa a baro haka da wa'iza matal audu da ire su ko mun gane da ke jama'a alairin Allah ya kai gare su na'am idan idan ya zama a cikin mafarkin babu alhi kamar yadda muka ambata tun farko to sai kai shi ko kuma ka faɗa mai mafarkin wani alhai a dunkule amma ba za ka faɗa mashi tafasil na wannan sharrin da yake sannan mai mafarki fasara mafarki ya san cewa wannan aikin da yake yi aiki ne na ƙurba na neman kusanci zuwa ga Allah domin a matsayin karantarwa ne ko wa'azi ko fatawa haka malamai suka faɗa kamar yadda ibn qayyim ya kawo shi cikin littafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin dan haka ba a karban kuɗi ya kai consultant wanda zaka ci kana karban kuɗi ka fassara mutane farki sai an biya consultancy fees sannan kuma bayan an ganka bayan ka bada fassara, sannan zaka bada prescription nan ne ya kamata a yi ne ba za a yi ba na ma sai an ƙara biya haka ba suke yi ba to babu kyau babu kyau irin wannan sai dai in ba ka ba kanka fatawa cikin fatawa halastin idan mutum ya karantar ina halastin mutum ya karantar da sunna ya karɓi kuɗi ya karantar da ƙur'ani ya karɓi kuɗi wannan kuma wata matsala ce mai zaman kanta wadda kadiyatu jadalin ce da har ba a gama ta ba a duniya ilimi shin ya halasta mutum ya karanta da alkur'ani ko sunna ko fiqh a bashi kudi ya ci ko bai halarta ba magana ce da malamai suka yi kala daban-daban kuma tun daman can an samu malaman da suke karɓa an samu kuma wanda ba sa karɓa wanda ba sa karɓan kullum suna ganin masu karɓan nan sun karkace daga tafarki mai kyau wanda kuma suke karɓa su kuma suna ba kansu uzuri kamar malamin su bukari wannan abu nu'aymin al-fadl ibn dukai rahimahullah wanda ya rubuta shekara tara ya zo a cikin tarihi cewa yana karɓan kuɗi ya karanta da hadisi aka tambaye shi Allah za ta malamin ya saka ta yace ta ya kuke so ne iyalai ne da ni ƴaƴa wajen goma sha uku mata na biyu ba na aikin kuma sai karanta kuɗi ba za a shi kuɗi ba to da suka matsa shi shine sai ya karkasa kowa idan ya zo sai ya maka interview ya iya samun ka to daga iya samun ka zai yanka maka abin da zaka biya idan kai mai karamin samu ne sai yanka maka karamin kuɗi idan kai mai babban samu ne sai yanka maka babban kuɗi to har bayan ya mutu wani ya ce ya yi mafarki ya gan shi sai ce mishi ya aka yi da kai a lahira akan batun an san kuɗi din nan na karantarwa sai ce eh, an bincike ni sai aka tarar ni mabukaci ne sai aka bani uzuri yana cikin tarihi a kitabun tadibul kamal na al-imam al-mizzi da cikin kitabun siru a'lamin nubala ta ta al-imam ah, az-zahabi rahmatullahi ala jami' so an samu kuma waɗanda kwata-kwata suke ganin haka aibi aibi ne saboda wasu nasoshi da suka dogara da su to idan ka shiga cikin wannan cewa kana mutane fassara mafarki amma kuma ka takura a rayuwarka to kana iya karba dan wannan uzur amma ya zama aslan kawai ka mai da shi sana'a haka rukuya mai da rukuya sana'a yana da irin wannan matsalar da ba idan mutane kawai sun zama yan rukuya sana'a duk da yake shi ma muhallin sabani ne amma tsanzan da muka zo matsala insha Allah za mu mata gwagwadon abin da Allah ya kuwace mana na malamin da suka yi magana za mu faɗa abin da malamai suka kwana almuhim dai shi ne ba sana'a ce ta neman duniya sannan sannan karka fasara farki hatta ta alaman liman jiya. kamar yadda ka san mutum bai zuwa gun likita ya je ba da labarin ciwon wani third party sannan likitan ya rubuta prescription dole sai patient ya zo da kansa ko to haka ba a fassara ma third party mafarkin wani za ta malam wallahi dama dai akwai wata mata na ne da ta mafarki ne take cewa kaza kaza shi ne sai bari bincike ka haka mutum zai kira ka a waya ko kuma ya ce ai shi ma limami ne akwai wasu mata da yake musu karatun mara shi ne wata ce. kishiyar matar kanin mijin ta ce a tambayan mata sai aka tambaye shi kuma bai sani ba shi kuma sai fi kuma kawai tambaye ka <laughs> ba ka cike yi ba to irin wannan ba a fasara in har ya zama dole sai an fasara sai a ba ta lamba waya kata kira ka kuma su zo da mijin ta zo ta maka bayani amma wani dai ba a ba da labarin mafarkin wani wani ya fasara ya saba wa ka'ida irin wannan ba a yi sam sai eh, saboda za a samu matsaloli da dama kamar yadda ka san dai na ciwo din nan zai wa kai ka je wani ne yake da rashin lafiya sai ka je kana bayani a malikita ko ko famata ko maka ka. sannan akwai bawadi amma da ake amfani da su wajen fassarar mafarki wanda a cikin akwai na farko ana amfani da dilalatul qur'an qur'ani ya cike da amsal da dala'i wanda a jumlace suke nuni zuwa ga abin da zai zama abin lura za mu zo daga ibn al-qayyim wannan duka shimfiɗa ce muke misali fannin Allah wa tasimu bi hablillahi jami'a wannan hablullah igiya Allah ana fassara shi an ganshi an farki da sunan addini kamar da manzo Allah ya ce ya ganshi ya rike wata igiya ko ya rike ya diba ya diba sai na bakar ya zo shi ma ya diba diban shi akwai rauni Umar ya zo ya diba da sauransu wannan dilala ne da lafazin hablu da Qur'ani ya amfani da shi haka ana amfani da dilala ta sunna a ah, zirara ta ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman lafazin alqawari a sunna yana zuwa da ma'anan mata ne kuma da annabi yake cewa wannan bawa na shi rifqan bil qawari ya ambasha sai da kai irin mutum ya ga qawari ya ga kayan qarat a cikin mafarki ana iya fasara shi da cewa mata ne eh idan ya ga misali kan mutum ya mafarki ya ga kayan qarat sun kewaye shi, ko ina kayan qarat su alama akan cewa zai haifi yaya mata ne da yawa tana ya zama haka ko kuma ya zama ya zama misali yana riƙe da abubuwa kayan karas amma kamar buhun ya fashe sun zubi to zai dinga haifan yaya mata suna mutuwa ne zai iya zama fassara tana ya zama haka in sadaka ta rukuya to irin wannan ana amfani da wannan dala'il din wajen fassara mafarkayya da haka irin wannan abu zamu ji misalai kala daban-daban a kai insha sannan ana amfani da dilalatul amsal as-sa'ir abin da ake samu na cikin karin maganganu da al'adun mutane wanda suka gama gari akwai karin magana da ake wanda suka shafi rayuwa ko tsarin zamantakewa mutane ko yadda mutane suke kallon rayuwa misali farin wata ya ake ce mashi shakallo shakallo ko to ganin farin wata cikin mafarki na iya zama ishara akan mutum zai wani abu da kowa sai ya kalli. shi to da ka sai an lura mutumin wani iri don abin da za ka yi kowa ya gani na iya zama abin alheri ko abin banza to da ka nan sai an kalli mutumin da ya mafarkin wani iri idan mutumin kirki ne ta yi zai wani abin kirkin da kowa zai gani ko ya ji labari idan ko mutumin banza ne zai wani abin banzan da kowa zai ji labari da ka sai kuma sake ɗaukan wata gaba a cikin mafarkin yadda fassara menene ta yi ya ga farin wata shi kuma gashi cikin jini to ta yi zai kisan kai ko mun gani zai iya ganin farin wata shi kuma ana mushi buɗa sai ya zama aure ne sannan ana amfani da dilala kuma ta ainihin al'asma'u wal ma'ani shi ne in ka ga wani mutum mai wani irin suna a cikin mafarki sai a ce sunan shi sabi ko rashid ko sunanta na'imatu ko sunan shi falahu zai zama irin fassarar waɗannan kalmomin shine abin da zai faru gare ka ka gamu da wani abu farki sai ce mishi suna ya sunan ka sai suna na kaza to irin wannan sunan na shi za a iya ɗaukar suna a fassara dilalan mafarki kamar yadda kuma ake amfani da abin da ake ce ma addid wal qalb akas akas ba da zaran kai mafarki ka ga makara sai a ce mutuwa ba ce ta yi rayuwa ba da zaran ta farki kaga kuɗi sai ka ce arziki ba ta yi talauci ne za ka za sai an kalli wasu abubuwa haka akan yi amfani da mutumin da yake yawan yin mafarki ya gan shi yana bacci to zai shiga cikin aminci saboda bacci wani yanayi ne na aminci idu ya gashi kuma nu'asu amanatan mutumin da yake yawan mafarki yana ganin shi cikin alula zai ganin shi yana cikin alula to alama ne akan Allah zai gafata mai zunuban shi ba alunan baki za a fasara a za a fasara abin da take bayuwa a zuwa gare shi mutumin da yake yin mafarki yana gane a cikin mutane shine a baya shine a baya duk su suna gaba alamar zai yi tsawon rai misali to din akwai irin waɗannan abubuwan da ake kalla wajen fasarawa yana buƙatar hangen nesa yana buƙatar fitina yana buƙatar karanta ainihin usul da malamai suka faɗa da abubuwan da suka suka fassara tun daga kan zamanin salaf shi za za mu zo mu jinni talai daga salaf salaf tun zamanin annabi da sahabbai da makamantansu Allah ya haka dariya mafarkin mutum ya gana yin dariya ba kawai shi kare yana yana cikin farin ciki ba ta yi hauka take nufi ta yi mutuwa ta yi wani tashin hankali ne da aka ji sai an kalli wasu yanayi akwai rubuce-rubuce da malamai suke kala daban-daban akan mafarki da fassara zama na ishara zuwa ga wasu daga cikinsu waɗanda hannuna ya kai kansu a maktaba mutum akwai kamar wannan gashi a fatihun allam bi ta'awilin ru'a wal ahlam na wani malami suna fu'ad binu siraj abdul ghaffar wannan an buga shi a ƙasar riyad a ƙasar riyad suka buga shi wannan malamin ya yi ƙoƙari, kwarai da gaske wajen tattara bayanai kala daban-daban wanda za su taimaka ma ɗalibi ne neman ya fahimci abu ina matsala ta sa gaba sannan akwai matsala game da bayani akan hukuncin hujja da mafarki a cikin fiqhu da usulin fiqhi da addini da aqida da sauransu gashi wani malami ne ne a Azhar yace mada hujjiyatir ru'ya عند الأصوليين الأستاذ ali juma'a جمعة usulin أصول الفقه بجامعة azhar هذا شيء na malam ali juma'a wanda ya tattauna ya tabbatar da cewa lalle lalle mafarki kawai baya zama hujja a fiqh bai zama hujja ko a aqida sai dai zama wani abun ƙara armashi wani abun istiqnas haka malam ali juma'a ya tabbatar a wannan rubutu shi sannan akwai matsala game da mafarkin ganin Allah me hukuncin sa yaya yake da abin da ke da alaka da wannan na ah, ru'yatul lahi ta'ala fil manam tasnif abi talha umar ibn ibrahim malam mashu hasan ali salman shi mushi ta'liqi akai gashi shi kuma duka ba da su ai ne kanana waɗanda ba su da sittin ko da 50 ba zaka iya zama kwana ɗaya zuwa biyu kai ka kamake shi ka karanta shi akwai wani malami da wani a mutumin kasar maghrib ne shine al-imamu al-qafsi ban ga asalin na larabcin ba amma ga fassarar shi interpretation of dreams fassarar shi ne turanci na ibnu rashid al-bakri al-qafsi malami ne wanda yana da tarjama a cikin littafin uh, addiba da al-muzahhab fi ma'rifati a'yan al-madhhab na ibn farhun al-maliki mutumin kasan maghrib ne ya zo na andalus ya rayu a tsakanin karni na bakwai zuwa da takwas uh, kusan shekara guda uh, shekarar rasuwarsa aka haifa imamu zahabi in ba na manta wannan sa daga cikin waɗanda hannu ya kai kansu sannan akwai littafi na musamman da malam hamud ibn abdullahi tuwaidi profesa nan yayi mai suna kitabun ruqya wannan tafi da matukar kima kwarai a tantance abubuwa a ilmance wanda kuma ba su saba wa aqida da manhajin ahlus sunna haka akwai wani profesa wanda ne sunan shi abdullahi ibn muhammad al-tayyar wanda wannan na so gaskiya na fitowa da mutane shi su same shi don su karanta shi dan karamin juz'i ne insha Allah zai sake neman shi yana nan a nan in ban gan shi ba kuma da ƙananan da kai suna da wuyan gani a iran in ban gan shi insha Allah zan nemo ko da kan intanet ne ba za a rasa ah, soft copy ba sai a yi printing sai mutane su samu su karanta duk samari akan waɗannan matsalai za ka same shi sosai a ciki yana da amfani kwarai abdullahi ibn muhammad al-sayyar profesa ne na aƙida sannan akwai ah, wani malami da ya rayu a ƙarni na biyar shine ah, al-imamu abu tahir ibrahim ibn yahya ibn ghannam alhambali shi kuma ya ce ta'abirun rubuya fassarar mafarki ya kawo shi wannan ainihin wato sigar shi ma littafi ne kankani haka baya ga waɗannan abinda muke so 'yan uwa su fahimta na farko shine mutane tun farko su guje ma ƙoƙarin itimadi akan duk mafarkin da suke suna son su sun fassarar shi ko ka san cewa yanzu kamar yadda ambata har akan intanet da groups na whatsapp da facebook akwai tashoshi ko ah, dandamali ma'ana blog da wasu 'yan damfara suke budewa waɗanda suke fasara kwai musamman kuma mata da sauran masu neman cin banza allah allah suke su samu wani yanayi da za su ga wani mafarki suna so a fasara musu sai ka je ka bude ka yi rijista wani ya baka account number ka je apple bank ko wani ne ka je ka biya da kame transfer ya ji alat to sannan sai zai maka duk kare da lima. na farko mu gane ba kowane mafarki ne ake bukatar sai an fasa shi kai kokari ma ka fahimci abin da yake faruwa a waƙi ita ka san fassarar ka kafin kuma kan mafarki ka san fassarar ƙwar'ani kunna, fassarar sunna ka san fassarar abin da ke faruwa na yau da kullum da sauransu ka fahimci rayuwa wannan ya maka muhimmanci sai da damuwa akan sai an fassara maka mafarki sannan mafarkan da za a fassara ɗin to kuma ka ji da wajib na fassara su farko tukunna ba kowa ne za ka ce ma ya fassara maka ba kowa za ka baiwa labari ba kowa ne kuma ake zuwa a fassara mashi ba ya kai fassara sannan baya ga haka idan an fassara ɗin ba to za a yi tafa'uli ba dole fassara ta zama daidai keke da keke ba za mu zo mu ji daga maganganun da malamai za su fara a cikin littattafansu zan mana amfani da akalla littafi guda uku littafi na farko shine gashi littafin musannaf na ibn abi shayba na malam al-imam abu bakr abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba al-abasi al-kufi wanda ya rasu jari shekara 235 wannan babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai arkanus sunna malamin su bukhari ne da su abu dawuda da makamantar babban malamin ibnu abi shayba wannan lissafi mujalladi 22 ne irin wannan bugun na na mu'assatu ulumul qur'an wanda suka buga shi a shekarar hijira ta 1127 kuma shekara 11 kenan yanzu ko 10 eh 2006 shekara 12 suka buga shi wannan taqiqin wani abin da wani gurbi ne na malamai masu bincike suka mishi wannan tafi akwai buge-buge da ake mishi kala da wani wannan jafi yana daga cikin littafin da imam bukhari suka take hadisansu da ciki don bukhari ya karanci wannan littafi gaba ɗaya shi a hannun mai littafin shi ibnu abi shayba da babban malami ne daga cikin manyan malaman ƙasar kufa malamin sunan, akwai maganganu dama da malamai suka yi akan shi ko wani abu wanda ba nan ne mahallin ba amma malami ne fiqatun min fiqat wa imamun min a'immatul islam shine ake cewa abubakar ibnu abi shayba akwai ɗayan kuma abdurrazzaq as-sanani wanda shi ma malami ne mai littafi ɗin wannan al-musannaf abin da yake yi a cikin littafin yakan kawo hadisan Manzala, Allah sallallahu da kuma asar na sahabbai da tabi'ai ina so zan karanta mana insha Allah gashi a wannan juz'i na goma mujalladi na goma sha shida inda yace kitabun ruqya littafin bayani akan mafarkai gashi ne ce bismillahir rahmanir rahim wa bihi tawfiq kitabur ru'ya ya magana akan hadisai da suka zo akan ita kanta ma'anan mafarki din ya kawo sarikan da mun ambace su da cewa mafarki juz'i ne daya daga cikin juz'i 40 a wata riwayar 60 na annabta wanda yake nuni zuwa ga cewa ita annabta duka 100 bisa 100 ko ka ce sittin bisa sittin ko saba'in bisa saba'in gaskiya ce amma mafarki to shi ɗaya bisa wannan saba'in ɗin ko ɗaya bisa wannan sittin ɗin shi ne mafarki shi ne mafarki shi ne zama gaskiya da gwargwadon waɗancan ƙa'idojin cewa mumini ne ya yi a bisa yanayi mai kyau da makamantansu ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo asa daga rahabbai da tabi'ai ya kawo kuma asar daga wasu malamai sannan ya ƙara kwallaba da yake cewa babu ma qalu annabiya sallallahu alaihi wasallam mas'alar da bamu yi ta'arudi zuwa gare ta ba ita mas'alar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a mafarki ya kawo riwaya wadda bayan shi din kai shi al-Imam Ahmad da Imam Tabarani sun fitar da ita akwai kuma riwaya wadda al-Imam ainihin Ahmad da da da Ibn Majah da Tirmidhi Ibn Majah dukkan sun fitar da ita cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi a cikin mafarki to daga gaske shi ya gani shi manzon Allah shedan baya iya shiga cikin surar ah, ah, wannan riwaya daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu akwai kuma daga Abu Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda haka akwai wata riwaya daga ainihin wato Salman farisi daga ibnu Abbasi. duka ga sunan dai riwayoyi kala daban-daban daga Jabir dan Abdullah daga Anas dan Malik daga Abu Sa'id al-Khudri riwaya ce take mashhuriya mustafida daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la bi ko fa inna ash-shaytana la fi surati da makamantansu to wannan a zamanance sai mutane suka dauka musamman a na, na baya a zamanin da suka zo daga baya din nan da za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo kan wannan littafi na musallan ibn abi shayba tunda an samu matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya aka yi malam ni ba ne dama ba mai ne a dalilin kuɗi